al'umman arewa ga wata sanarwa akwai yaron da yake garkame a gidan yari daga jihar sokoto wanda dalilin da aka bada na kai shi gidan yari ba kwakwarar dalili ba ne face an ce ya saki bidiyon matar gwamna ana mata liƙin kuɗi gwamnan sakkwato gwamnan sakkwato wanda ya eh, gyara bohol bohol guda 25 a kan kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu in ba ku gane ba naira biliyan ɗaya ita ce naira miliyan ɗaya ɗaya guda dubu sannan a ƙara da miliyan ɗari biyu miliyan miliyan dubu ɗaya da ɗari biyu kenan kuɗin gyara bohol bohol guda ishirin da biyar matar wannan gwamnan ake maliki tana birthday ɗinta kuma yaro ɗan uwan shi ya zo nan ya yi wata kaka ya zo ya nuna mana Ina ainihin ɗan uwan shi ya samu wannan bidiyon ƙawar matar gwamna ita ta saki wannan bidiyon shi ma ɗan taɓa lashe ya ɗan lakata yau an wayi gari ita kawar matar gwamna da yake tana da uwa a murhu ba a yi mata komai ba sai shi wannan da yake dan talaka ne tantaka daga sakwato an kama shi an garkame shi polis sun kulle shi yan uwan shi sun je an ce gwamna ya ba da umarnin cewa kada a bari kowa ya gan shi da kyar sai da ya kwana biyu sannan aka samu lauyoyi guda biyu da dangin shi suka je ba a ba dangin ma sun shiga ba sai lauyoyin kotun na cikin area command na Sokoto daga nan police aka mika shi kotu aka tura shi gidan yari yana can a yanzu mutanen Sokoto kaddara a ce ba ku da sanatoci mutanen kirki kaddara a ce ba ku da mamba mamba mutanen kirki shin fadan sarkin musulmi mai alfarma sarkin musulmi a sakwata yake a ce an rasa wanda ya iya ɗaukan mataki ya nuna abin nan da aka yi ba a yi ma yaro adalci ba to mutanen sakwata na ƙalubalance ku na ƙalubalance ku muna da lauyoyi daga sakkwato muna da manya-manyan mutane daga sakkwato mutanen kirki amma an wayi gari wai a ce mutanen kirki sun kasa buɗe baki su nuna su yi da abin da aka yi ma yaro ɗan talaka to muna nan muna ji muna gani kuma muna kuma sauraro